وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بوديا الله تبارك وتعالى wa ta'ala wanda ya kuma wanda lokaci da ci gaba da karatun mu a wanda littafi na <clears throat> alfikihul akbar na Alimamu Abu Hanifa rahimahullah da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ranar talata da laraba sha uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas wani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da 27 ga watan bakwai shekara ta 2026 a kalandar turawa idan uwa ba su manta ba ba mu gushe ba muna cikin fakarar da malam yake mana bayani game da abin da shafi alƙaunu fil ƙoran magana game da abin da shafi alƙorani mai girma wanda za ku gan shi a shafi na 20 mun karanta abin da alimamu abu hanifa ya faɗa inda ya tabbatar da cewa sifofin allah tabaraka wa ta'ala dukkaninsu sifofi ne na tun azal ba kwararrun sifofi ba ne sana lokaci guda ba halittansu aka yi ba ya nuna mana daga cikin sifofin Allah wanda suke da wannan sifa akwai magana Allah ta baraka wa ta'ala saboda ka zancen Allah zance ne na tun azal ba horon shi aka yi ba sannan ba halittar shi aka yi ba to sai zo ga tabbatar mana da cewa kuma alkur'ani maganar Allah ne alkur'ani maganar Allah ne wanda ka san shi a rubuce cikin takardu kuma akan haddace shi a cikin zukata kuma ana karanta shi da halsuna to wannan ƙur'anin wanda kuma aka saukar da shi ga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to magana Allah ne sana a lokaci guda kuma ba halittar shi aka yi ba kama kashe-kashen fakarar sai aka zo da bayani cewa yayin da mutum ya buɗe baki ya lafazi da alkur'ani wato ya furta karatu alkur'ani ko ya rera shi da halshensa yanzu wannan rerawan da ka yi da bakinka ko da harshenka wannan sauti da ya fito da motsa wanda harshen yi duka wannan wani abu ne wanda halittar shi aka yi sannan idan ka ɗauki alƙalami ka rubuta abin da ka rubuta na alƙur'ani a bisa takarda shi ma wannan rubutun da ka yi halittar shi akai ina fatan gani shi amma tattare da haka alƙur'ani mai girma maganan Allah ne ba abin halitta ne ba kun gane ko to wannan gaba ita ce muka kwana akan ta a yayin da shi malamin shari'a ke mana sharhi akan wannan matsala ta cewa uh, faɗan da ake cewa lafzuna bil qur'ani makhluqun kun gane ko mutum ya ce ko lafzi bil qur'ani makhluq shi lafazin da ni da alqur'ani shi wannan halittar shi akai to yace wannan maganar da aka faɗi cikin wannan fakara cikin zantukan da abu hanifa ya yi ya ce to wannan maganan hakikanin al'amari ba ta cikin abin da aka gada daga magabata na gari kun gani ko ya yake cewa laisa ala tsarikata salafi salih wannan ba tafarki ne na magabata na gari ba gaskiya cewa mutum ya rika cewa lafzibin qur'an makhluk ce amma wannan tafarki ne na ahlul kalami ɗan falsafa wani suka tasirantu da ilmul kalami da falsafa da aiki da abubuwa na hankali to su ne aka sani da irin waɗannan maganganun gaskiya ce don haka wannan magana gaskiyar magana ba magana ce ta abu hanifa ba amma mudurja ce cikin maganarsa to kun san ko cikin hadisi ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai al-hadith mudraj rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya zama yayi magana iyakacin ta nan to sai wanda daga cikin ruwat sai ya ƙara ma maganar tsawo wala Allah don yin sharki ko don wani abu gwargwadon fahimtar shi yanzu wanda suka rubuta magana a bayansa sai su game da ta annabi da ciwon can duka sai cewa sai su do annabi ya faɗa kun gane ko wannan shine al-idraj fil hadith to shine yake cewa wannan magana idrajin ta ne akai cikin magana Abu Hanifa ba shi ya faɗi ta ba dalili kuwa shine ita wannan matsala ta cewa lafzi bil qur'ani makhluq kamar yau kace matsala ce ta falsafa ta ilmul kalam sai suka ce ce to bata faru ba kwata kwata bata faru ba har sai lokacin da wanda ake cewa ibn kilaf ya zo da wata matsala da ya kira ta da suna alkalamun nafsi to lokacin da wannan matsala ta alkalamun nafsi ta kunno kai to lokacin ne su kuma masu dirasan falsafa sai suka shigo da bayanai nan da can da kashe sai aka fara cewa lafzi bil qur'ani makhluqun ce wannan kuma bai faru ba sai bayan wato sai ya ce ya faru ne bayan abu hani bayani ya wuce ba wuce to kaga idan wannan matsala asalin ta ma bata faru ba sai bayan wucewa abu fa sai ka tsintsirin wannan magana cikin rubutun da aka rawaito daga abu fa to wannan zai tabbatar maka da cewa abinda malaman tarihi suka tabbatar ya tabbata kenan cewa wannan magana saka ta da an kai idrajin ta aka yi amma ba shi ya faɗi ta ba la'alla kun gane wannan to wannan shi ne saboda haka kamar ni hujja satin da satin da ya gabata ko satin jiya nake cewa daga nan wurin zuwa abin da za mu ci gaba da karantawa abubuwa ne gaskiya suka shafi falsafa falsafa da akaliyati da maganan eh, ilmin kala to saboda ka ji kana son kamar ba shi da daɗi ba ilimi ne da an gaje shi daga salafin salihu gaskiya kun gane saboda ka saba, annabi sallallahu sun yi da shi alkur'ani makhlu eh, alkur'ani kalamullah sun yi da shi alkur'ani kalamullah ba su taba tunanin mace wai a zo da wata matsala cewa qur'ani halitta shi aka kowa sun san eh, magana Allah sifa Allah ce qur'ani magana Allah ce shi magana haka amma magana kai ta auna abin da zai cikin alkur'ani ka ce to yanzu wani iya karanta to lafazinsa ko sautin wancan ko rubutun shi to shi wannan ni za mu shi mishi duk sahabbai ba su ta ko kace ba su ma san wannan ba su san wannan to shi yasa duwar suka biyo bayan su irin tabi'una ila akhiri su ba su ko san wannan ba gaskiya daga baya ne aka shigo da irin wannan kiyastike na hankali kun gane ko to shi yasa wa'anda suke kan mazhabi na ahlus sunnah wal jama'a salafiyun ba su san ma kutsa cikin irin wannan matsaloli in kaga sun shiga ciki to sun shiga ne saboda larura don wala Allah su yi raddi ga wayanda suke da falsafa don kada su su karkatar da mutane amma in baka ba ba manhajin su ne shiga cikin irin wannan eh, usulubin na eh, auna nasu suka da hankali ba kun gane ko to almuhimmu shi wannan ibn kilab da muka ce shi ne farkon wanda ya fito da wani abu da kira shi da suna alkalamun nafsi bayan ya fito da wannan matsala ne muka ce wanda suka su da falsafa su kuma suka shigo da ah, faɗin cewa lafzi bil qur'ani makhluq wannan ibn kilab sunan shi abdullahi bin sa'id bin kilab kun gane ko ah, ya rayu ne a lokacin dolatul abbasiyya kun gane ko lokacin dolatul abbasiyya to bayan wucewar dolatu bani umayya khulasar falsafar ibn kilabin wacce shafi alkalamun nafsi shi abin da yake cewa a falsafarsa shine cewa maganan Allah ta wa ta'ala zancen Allah fi zatihi lahu ma'anun wahid maganar Allah tana da ma'ana guda ne kacal haka abin yake kun gane ko ce amma haruffan da kake ji ana lafazi da su da sautuka da rubutun da aka yi cikin takardu kun gane ko ce to duka wannan kamar ta'abiri ne kuka ce fassara ne ga zancen Allah tabaraka wa ta'ala amma ba shine zancen Allah ba ba ne zancen Allah ba saboda ka zancen Allah a wurin ibn kilab shine alkalamun nafsi wanda yake kwata kwata yana da ma'ana guda ɗaya mai ras kun gane ko tafsirin wannan magana tashi a falsafance shine kamar ne ishara a satin da ya gabata shine cewa kamar ka ce da ni ga wani mutum ya yi wani jawabi da wani yari kun gane to sai a samu wasu mutane su kuma su kokarin isar da wannan sakon nashi da bakunansu da halsunansu da wasu yarurruka ko ku gani ba ko kuma ma a ce wani daga cikinsu ya isar da saƙon abinda wancan ya ce da yaren da ma ya magana amma shi da harshen sai faɗa ko ku gane ba kila shi wancan da ya jawabin lokacin su wani ba su nan sai shi wannan ya zo ya faɗa musu ce ga abin da ya ci. wannan shi kuma ya je ya faɗa masu lura kaza masu yare kaza cikin harshen da suke ji ya ce ga abin da wani ɗin ya ci. kun gane wannan magana to sai yake nuna cewa yanzu kaga wanda ya zo yana gaya mana cewa wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yanzu wannan lafazin da yake hita bakin shi wannan mutumin da sautukan da muke ji da waye na shi ai ba su ne maganan wancan ko gani ba ko su ne maganan wancan ya ce ba su ne maganan wancan kamar wannan ta'abiri ɗaya da shi wanga yi game da abin da wancan ce amma hakika ne al'amari abinda wancan ce yana cin wuri ne yawwa shi kuma wanga ya faɗi abinda ya kunshi sakon wancan Don haka magana ta wanga ce shi wanga shi wanda da yake isar da sakon ce na magana ta shi ko yake maimaita abinda wancan ce la'ala kun gane wannan to don haka karkashin wannan falsafa mai haɗari sai ya ce dukkan mutumin da ya karanta alkur'ani yanzu abin da ke karantawa muna jin shi shi wannan ba magana Allah ne ba amma maganar Allah tana da ma'ana guda ce ita ce wadda Allah ya faɗa da subhanahu ta'ala, shi ne alkalamun nafsi amma duk yanzu abin da muke faɗi muna dubin alkur'ani ko mu hada wannan duba ba wai shine magana Allah ne to irin wannan mas'ala nake cewa da zaka dubi ta a hankalcewa to tana tattare da hadari tana tattare da mugun mugun hadari don zaka ji kamar abin kamar haka yake kamar haka yake gaskiya to shi yake nake cewa ahlus sunna ba su su rika shiga cikin irin wannan matsala dan abu ne da da magabata suka san wannan ba sun shiga kuma imani su lafiya yake sun gama lafiya saboda ka ba bukatar mutane su ka zurfa cikin wannan abubuwa muka ce sai bisa ga hali na zarura don yi ma mutane bayanin yadda abin yake don su kasance ala basiratun wala Allah ka su fada cikin cikin irin wannan matsaloli kun gane ko to saboda ka wannan ita ce falsafa shi ibn kilab muka ce bayan yayi ta ne ya rada mata suna al-kalamun nafsi to bayan ga wannan ne su kuma wanda suka shigo da ilmul kalam cikin suka biyo bayan sa sai suka rika cewa ya sunansa lafzi bil qur'ani makhluq magana da ni ne da alqur'ani wannan makhluq ne kenan ba magana Allah ce ba magana Allah tana can qa'imun bi zati kuma shine al-kalamun nafsi kawai ina fatan gani to wannan shine Allah ke yi to wannan in ba kuma ta ba ne muke hudu a satin da ya gabata a wurin sharhin da malayi yake cewa mun a inda yake cewa zagon shafi ne shi kamar yake cewa a tsakiyar fakara wa kullu sifatillahi ta'ala azaliyatun kun gan shi da dukkan sifofin Allah tabaraka wa ta'ala azaliya ne Hudata ya yace ba fararru ne ba wala makhluqa sannan kuma ba halittar su akai ba kun gane ko mu wuce nan ma gani gaskiya mu wuce mun kai ma wajen walafzi walafzul qari bil qur'ani huwa min fil abdi nan ne muka kwana wanda muka shi muka sharhi sai muka abun nan kun gane ko yawwa to sai muka zo ga cewa wa lafzuna bil qur'ani a shafi ne da yake kenan a fakara ta biyu gatan mai tsawo sadara ta ta uku kenan da yake cewa wa lafzuna bil qur'ani makhluqun cewa maganar da Abu Hanifa yana cewa lafzuna bil qur'ani makhluqun laysa la tariqata ahli sunnati shi wannan ba yana kan tabarkin wanda ka gada daga ahlus sunna ne ba bal ala tariqati ahlil kalam wannan na ya kasance ne bisa ga wato tafarkin ahlul kalami yan falsafa walaisa min kalami abi hanifa to wannan ba zancen abu hanifa bane rahimahullah Allah ya masa rahama lianna mas'alatul lafzi domin mas'alar ta cewa lafzi bil qur'ani makhluq ko lafzuna bil qur'ani makhluq shine mas'alatul lafzi inma hadathat ba'da ma qala ibn kilab bil kalam an nafsi bayan shi ibn kalabin kilabin kai ya shiga cikin wannan mas'ala da ya rada mata suna al nafsi kamar da muka sharhi kun gane wannan ko to sai ce wata sattara biha ba'd al-jahmiyya لأنهم كانوا يريدون به المنفوذ وهو القرآن yanzu wannan mas'ala da shi ibn kilabin ya fito da ita warwatsu haka kamar ni faɗi a sharhin da ne ɗazu za a ga cewa kamar in ka auna abin da tsantsan hankali sai ka kama abin kusan kamar haka yake ko gani ba to tun da kamar haka yake a hankalci sai ce wata sattara biha ba'abul jihamiya wasu sashen jahamawa yan kungiyar jihamiya to sai suka fake ga wannan suka fake ga wannan magana ta cewa lafzi bil qur'ani makhluq da muka ce da zaka auna shi da falsafa hankali za ka kamar haka yake sai suka fake da shi li'annahum kanu yuriduna bihi malfuz domin su jahamawa ka san da ma su manhajin su shine cewa al-qur'anu makhluq kai tsayi da su da mu'tazilawa aqidan su shine cewa al-qur'ani halittan shi an kai to yanzu sai suka fake da cewa lafzi bil qur'ani makhluq shine wata tattara biha ba'd al jahmiya dan me li'annahum kanu yuriduna bihi al malfuz domin suna nihin abin da aka yi hurcin da shi wato shine al qur'ani kansa kun gani saboda kasance da kai lafzi bil qur'ani makhluq wanda a zahiri muka ce da za ka shi da falsafar hankali sai ka kamar haka ne to amma su ba ma wannan suke nufi qur'anin kankaran kansa shi suke nufi la'annahum kanu yuriduna bihi kun gani ko الملفوظ وهو wa huwa هي يكو suna غاني كو تو kun gane فانكر to yanzu sai ke cewa fa an سي سكاي موس sunna to shugabannin sunna sai suka yi musu inkari suka mai musu al-imam ahmad yace misali kamar imam kamar da aka sani tarihi imam ahmad bin hanbal yana daga cikin mashahuran magabata da suka yi gwagwarmaya kan wannan matsala kuma ya sha wahala mai girman gaske akan wannan matsala ta cewa alkur'ani mai girma zancen Allah ne ba halittar shi akai ba to suna daga cikin wanda suka inkarin wannan matsala kuma suka yi raddi ya ce wa gairihi da waninsa daga cikin manyan malamai suka ce to maganan ma ka ce lafzi bil qur'ani makhluq ba ta taso ba kuma ba madaidaici ba don mi sai ce saddan lizzariya saddan lizzariya saboda wato toshe kafar banna a usulul fiqh da suka ce saddan zari'a kamar da aka sani shine wani abu ne wanda in ka yi shi za a gan shi kamar zahiri daidai ne kamar babu kuskure ciki amma idan ka kyale wannan abin to zai haifar da wata ne wata fitina ko wata banna yanzu kaga muka ce idan ka zo bisa ga wannan tafarki na mutakallimin ko ahlul falsafa ka zo kace da ni lafzi bil qur'ani makhluq muka ce a zahiri sai ga kamar kamar ba matsala ko amma idan ka kyale shi haka to wani sai rika faɗin haka nan da ƙarshe sai ce ƙur'ani ne mami abin halitta ƙur'ani ne mami to don toshe wannan kafar imam ahmad asalan suka yaki wannan suka hana shine saddan lizariya misali alqur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah kar ku zagi wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba ko yanzu zagin goma kan kallafi ne al'asalu a hankali ko a shari'a zagin goma kan zama lafi ba zai fi ba ba zai fi bane amma sai Allah ce fa yasubbullaha adawan bi ghairi ilm domin kuka zagi goma kan abin da zai haifar shi zai haifar da fitina su ma za su zagi wa ubangiji ta'ala to saboda ka nan kai karka sake yanzu a matsayin ka na ahlus sunna kace lafzi bil qur'ani makhluq ka bude wannan babi wani shi sai fudi haka nan sai zama qur'ani yake dubi ba ma lafzin sa to shine su ma Muhammad suka yaki wannan matsalar saddan lizari'a don toshe wannan kafa ta batna kun gane ko shine sadalin zari'a ila alqawli bi halkin alquran saboda taushe kamar fitina wanda zai kai ga cewa alqur'ani halittan shi akai ko ila alqawli bi khalqi wato bi halkin alquran kenan ko cewa qur'ani halittan shi akai to don taushe wannan kafar suka fito ba su ba da wani sassabci ba suka yaƙi wannan fitina yaƙi mai tsananin gaske wanda babu sassabci a cikinsa kuma suka ɗauki dukkan wata wahala da suka ci karo da ita a wannan matsala shi ne sai ce kala limamu tahawi fi aqidati alimamu imamu tahawi fi aqidati ce. wato zai zai muna quotation ko ɗaya muna abin da alimamu tahawi ya fana game da tabbacin abin da yake aqida ta ahlus sunnati wal jama'a game da al mai girma al-imam tahawi a cikin al-aqidatu tahawiyya yake cewa wa innal qur'ana kalamullah kun gane ko yace al-qur'ani mai girma magana Allah ne wa innal qur'ana kalamullah qur'ani magana Allah ne muka ce wannan shine abinda salaf suka sani shi suka yarda da shi suka imani da shi a haka suka mutu kuma su ba san wani auna awwa da hankali ba irin wannan kun gane ko sai ce minhu bada daga Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana bi za kaifiya ba ta da wata kaifiya ba qaulan kuma zance ne bila kaifiyatin qaulan ba ta da iyakance yadda magana take ba saboda ka dama mun faɗi dukkan wata sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala zaka yi imani da ita ne bila kaifiya ko suke cewa bila wato taharifin wala ta'tilin wala takifin ko kai kai ka canja ma'anar ka malkwaye ta sannan karka kore ma'anar ka ce babu ta wala takyifin ko ba ka cewa ma'anar sifar ga yadda ce to shi ne ce qur'ani daga Allah ya bayyana minhu bada bila kayfiyatin qawlan ba ta da ka iyakance maganan ga yadda take ba saboda ka dama duk sifa ta Allah karka sake ka iyakance ta kace zaka mutane sharhin ga yadda sifar take shine wato nan bila kafiyatin qawla wannan shine abin da magabata sun ka sani gaskiya kun gane ko saboda ka magana Allah karka ga mana cewa ga yadda take ga da harufa ne ko ba harufa ko ba sauki ko la kai dai Allah ya magana kuma Allah yana magana khalas inta sai ce wa anzalahu ala rasulihi wahyan Allah tabaraka wa ta'ala wannan alqur'ani da yake maganar ne ya saukar da shi ga manzonsa wahayan a wahayanci wa zalahu ala rasulihi wahaya ya saukar da shi ga manzonsa a wahayanci wato kenan ya aiko mala'ika jibril ya kawo masa shi shine wa zalahu ala rasulihi wahaya wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan yace kuma mu'mine sun gazzanta shi akan haka haqqan da gaske haka dukkan mu'mine na farko haka suka gazzanta alqur'anin nan a matsayin shazancen Allah ne daga Allah ya bayyana ba mu san yadda zancen yake ba sannan Allah ya saukar da wannan ga manzonsa a wahayanci dukkan mumine sahabbai tabi'wa haka da dole suke kan tafarkin su abin suka imani da shi shine wannan kuma wannan shine abin da ke cewa almu'minuna mu'mine sun gaskanta shi ala zalika akan wannan hakan da gaske wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa kuma sun tabbatar sun sakankance shine wa aikanu mu'minan sun sakankance sun tabbatar annahu kalamullahi ta'ala shashi alqur'ani magana Allah ce bil haqiqa a haqiqa ba ta tawili ba ba kwatance kwatance ba magana Allah ce bil haqiqa kun gane ko laysa bi makhluqin qur'ani ba halitta shi aka yi ba ka kalamil bariya kamar zancen talibai laisa bi ka kalamil bariya qur'ani ba kasance a البرية halitta ba ka kalamil bariya kamar da shi da motsinsa da aikinsa da lafazinsa da sautinsa duk halittarsu aka shi alkur'ani zancen Allah ne ba da kwatance-kwatance ko wani abu a hakikanin al'amari zancen Allah ne Ko ba halittar shi an kai maka halittar eh, to kamar da ka san zanta dukan bayi ba wa aikadu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa laysa bi makhluqin ka kalamil bariya kun gane ko sai al-imamu tahawi yake cewa faman sami'ahu zaka duk wanda duk wanda ya ji alqur'ani ana karanta shi kenan shine faman sami'ahu wa za'ama ko fa za'ama annahu kalamul bashar sai da'awan cewa shi alqur'ani maganar mutum ne fa za'ama annahu kalamul bashar sai ya da'awa ko ya riya cewa shi alqur'ani maganar mutum ne kun gane ko ya ce faƙad kafara to wani mutu ya kafirta faƙad kafara wani mutu ya kafirta saboda ka ƙur'ani da in ka gashi rushi ƙur'ani ina fatan gani in wani yana karanta shi kana ji ƙur'ani kun gane ko saboda ka daidai ka ƙur'ani ƙur'ani ne mala shi ne ƙur'ani kuma shi ne magana Allah da aka faman sami a hudu wanda ya ji shi fa za a ma'annahu kalamul bashar yayi da awan cewa ƙur'ani maganar mutunci ba maganar Allah ba ce kada kamar wani ya kafa Allah ya kage to sai kawo hujja yace wa qad zammahu Allah wa abahu dukkan wanda yake da irin wannan aqida Allah ya zarge shi kuma ya aibata shi shine wa qad zammahu Allah Allah ya zarge shi wa abahu kuma ya aibata shi wa au'adahu bi saqar kuma ya masa alƙawarin wutar saƙar. wa au'adahu bi saqar ya masa alƙawari mummunan tanidi na wutar sakar kenan shine wa au'adahu bi saqar haythu qala ta'ala yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ce sa uslihi saqar sa uslihi saqar yace da sanin zan shigar da shi wutar sakar sa uslihi saqar da sanin zan shigar da shi wutar sakar wannan inda ba kuma ta ba kamar zo ne cikin suratul muddathir ko magana ce wacce Allah Ta wa ta'ala ya yake mai da martani da irin wannan mummunan tanadi da yi ma alwali bin mugira alwali bin mugira lokacin da eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi da karanta alqur'ani ya zo wasu abubuwa ya faɗi wasu abubuwa ya ɗauki su matakai ya aikata wasu abubuwa game da da alkur'anin nan daga cikinsu ya faɗi cewa alƙur'ani maganan mutunci ba maganan Allah ce thumma nazar thumma abas wa basar thumma adbar wa takbar eh fa qala in hadha illa sayrun yusar in hadha illa qawlul bashar shine sai Allah ce sa uslihi sakar وما أدراك ما سكر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر wato da ya saurari alkur'anin ya ce sun manazar sannan sai ya yi nazari yana ta tunani yana tsokaci sun ma'abasa sannan kuma sai gisa husasa wa basar ya yi dubi irin na tuhuma kamar ka ce abin da muke ce ma harara kun gane harara ka haraji mutum ka gince kun gane ko shine wa basar sun ma'adbara sani juya ba wata takabar kuma yi girman kai kun gani ko? su je juya ba iya girman kai faƙala sai ce in haza illa ƙaunar bashar shi ai wannan da annabi ke karanta alƙur'ani kenan bai kasance ba illa ƙaunar bashar ce magana mutum shi kawai to kaga kenan shi ya nuna aqidansa da imaninsa da tunaninsa alqur'ani magana wace in hada illa qawl bashar saboda ka bayar da alkur'ani a matsayin magana Allah yanzu yana da yana faɗin wannan shine Allah ya ce sa uslihi saqar da sanu zan shigar da shi wutar saqar wa ma adraka ma saqar me sanar da kai me ce ce saqar la tubqi wala tazar to ba ta barin komai ba ta wanzantar da komai ba ta barin komai lawahatu wato na gangan jikin mutum in aka cikin duzar ta canye shi a lokaci guda kuma ce lawahatun lil bashar wato tana ɗaiɗe ta kwayi wato fata alaiha tis'ata ashar akan wannan wutan akwai mala'iku guda goma sha masu kula da ita kun gane ko yanzu abin da al-Imam Tahawi yake sai ga mana yayin da Al-Walid bin Mughira yayi da awan cewa Qur'ani in hada illa qaulul bashar sai Allah masa martani cewa sa uslihi sakar zan shigar da shi wutar sakar yanzu wannan yana gwada kenan duk wanda ke da wannan aqida kaga kenan kafiri ne shi yasa da loli da ya rubuta aqida ka masa alƙawari da cewa wato ainihin za a shigar da shi sakar da haka yake cewa falamma au'adahu hulahu bi sakar kun ga ko a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma al-walid mugira bakin tanadi da wutar sakar falamma au'adahu Allah bi sakar kun gane ko ko kace falamma au'ada Allah ko kun gan wato falamma au'ada Allah bi sakar liman kala haka yake yayin da Allah yayi alƙawari da wutar sakara liman kala ga mutumin da yace in hada illa qaulul bashar ya ishara zuwa ga alqur'ani cewa wannan bai kasance face maganar mutum shine alwalid bin to lokacin da ya wannan magana sai Allah masa alƙawalin wutar saƙar da haka din ya faru alimna wa aiqanna sai muka sani mu muka sakankance annahu qawlu khaliqil bashar to alqur'ani kenan zancen mahalicin mutum ba zancen mutum ba ina fatan gani alimna sai muka sani wa aiqanna muka tabbatar annahu qawlu khaliqil bashar cewa shi alkur'ani zancen mahalicin mutum ne ba zancen dan adam bane ba zancen mutum bane gaskiya la yashbihu qawl al-bashar sam bai kama da maganar mutum la yashbihu qawl al-bashar sam sam sam bai kama da maganar mutum duk wannan abin da yazo cikin suratul muddathir da yayi quotation din shi yana daga cikin abin da ya tabbatar maka cewa alkur'ani mai girma maganar Allah ce ba maganar dan adam bane bai mai kama da maganar dan adam ba kuma duk wanda ya kuskura ya ce ƙur'ani ba zancen Allah ba ne ba makhalukun ne ko magana ɗan adam ne to irin wannan mummunan tanadi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa alwalid bin mugira to lalle zai zama shine shi ma makomarsa Allah shi kare kun gane ko wannan shine abin da ya zo ƙarshen sharhin to ci gaba da fakaran shafi da biyu kenan sai ce wa ma zakarahu Allah ta'ala fil qur'ani abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin alqur'ani hikayatan an Musa wa ghairihi min al-anbiya'i wassalam yace abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin alqur'ani mai girma hikayatan an Musa yana mai hakaito abinda Musa ya faɗa wa ghairihi da waninsa min al-anbiya'i na annabawa kun gane ko alaihi musallam aminci Allah ya tabbata gare su wato anan yana so ya ci da kai lokacin da kake karanta Qur'ani mai girma zaka ji Allah yana ba da misali annabi Musa ko sai ce wa qala Musa kaza ko wa qala Musa inni usbiru bi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab irin wannan zaka ji kala Musa kala Dawudu ko shi abu ya ce kaza ina fatan gani to irin wannan abin da Allah yake hakaito mana cikin alqur'ani na maganganun annabi Musa alaihi salatu wasalam ko wani sabbin daga cikin annabawa kun gani sannan yace wa an fir'auna wa iblisa kazalika da abin da Allah yake gaya mana cikin alqur'ani ya hakaito mana abin da fir'auna yace da kuma iblis kun gani ko yanzu kaga wuri wuri da yawa sai ka ji an ambaci fir'auna a ciyar shekara qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wala ahdikum illa ko ma ahdikum ko a illa sabila rashad yanzu sai ce qala fir'aunu ma urikum illa ma ara yanzu Allah yana hadaito ta cewa fir'auna ya ce kaza kuma nassi ne na alqur'ani ko ba haka ba wa iblisu ko wa iblisa da abin da Allah ke haka kuma ne ce iblis ya ce kaza qala shaytanu lamma qudiya al-amru irin wannan yana biya cikin alqur'ani mai girma sai ce to fa inna zalika kullahu duk irin wannan hikayat da kake ji cikin alqur'ani Allah an bace annabi kaza ya ce kaza ko shi dan ma ya ce kaza ko fir'aun ya ce kaza fa inna zalika kullahu kalamullahi ta'ala cikin duk wanda fa magana Allah ce kun gane ko ikhbaran anhum kawai yana ba labari game da su amma hakikani wannan magana Allah ce ina fatan gani yawa saboda duk kala fulanin kala wani da kaje cikin alqur'ani Allah ya ambace to wannan magana Allah ne kullu fa inna zalika kulluhu kalamullahi ta'ala duka wannan muzancin Allah ne ka san shi qur'ani ne amma yazo ne ikhbaran anhum Allah ya faɗi wannan ne ya ba da labari game da su wa'anda aka jingina magana zuwa gare su wa annabawa ne ko fir'auna ne ko kuma iblis yace wa kalamun lahi ta'ala ghairu makhluq yana ta jaddada wannan magana saboda ita ce asalin aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a ta aqida sahabban annabi da suka bi bayan su da kyautatawa wa kalamun lahi ta'ala ghairu makhluq yace saboda haka zancen Allah tabaaraka wa ta'ala ba halittar shi akai wa kalamun Musa wa ghairihi min al makhluqina yace to amma magana fa annabi Musa shi waccan da yi din lokacin da yake raye abin da ya faɗa wa Fir'auna ko faɗa mutanen sa wa gairihi da maganar duk wani wanda Allah ya ruwaito mana ko haikato mana maganar sa cikin Qur'ani min al makhluqin wannan yana daga cikin abin da aka halitta yana daga cikin halitta ko gani ba yawa annabi Musa zai shi annabi Musa kan karkan halitta insha Allah saboda kan maganar da ya san da yana yi da shi da maganar sa da aikin sa da do halitta sa Iblis Allah ya halice shi mala saboda kan Iblis da maganar sa da aikin duk gaba ɗaya duk makhluqin kun gani to wannan shine wa kalamu Musa وغيره من المخلوقين والقران كلام الله تعالى اما ta'ala amma shi الله كون magana كو ما مغنى وني ba magana wani والقران magana الله تعالى سيتي فهو ta'ala ce fa huwa saboda ka shi da dade ne tun azal yake ba daga bisani aka yi shi ba daga bisani ya faru ba fa huwa qadimun yace la ba kamar magana ba ina fatan gani saboda ka ba zancen halittu ne ba ba irin zancen halittu ne ba kun gane ko la kalamuhum to sai ce kuma wa sami'a Musa alaihi salamu kalam Allah ta'ala annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya ji maganar Allah madaukakin sarki kuma ya ji ta haƙiƙatan ba wai mafalki ba haƙiƙanin gaskiya yana farke da hankalin sai ji maganar Allah wa a Musa alaihi salamu kalam Allah ta'ala yace kama fi qawlihi ta'ala kamar da zo cikin zance Allah madaukakin sarki da yace wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana in ka ce kai magana da wani wani ya ji magana ko bai ai in bai ji magana ba ina kai ina cewa kai magana shi kana cewa kai magana da wani ai shi bai kudi kace ba ai da kaji kace kai magana da wani ka ba da labari to ya ji ni abinda ka faɗa kun gane ko Wani shi ne wa kallama Allah Musa ta kalima ba ma wanda malamai suka ce ba ma annabi Musa da yake da ilimin darajar da Allah ba shi ba kun gani ko har da gungun jama'a na bani Isra'ila sun ji magana Allah ina fatan gani gungun jama'a wasu gungun jama'a na bani Isra'ila da annabi Musa ɗebe su ya je da su wurin miƙati wajen mutane 70 ne واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا kun gane ko to yanzu wa'annan mutanen su ma sun ji maganar Allah kamar da annabi Musa shi ma ya ji daga shi yasa kamar da ya tabbata wasu nassoshi da kuma sharhin da malamai suka yi a lokacin da annabi Musa ɗiwa da mutane 70 da ya zaba ji da su wurin kati Allah magana da shi shi ya ji kuma mutane suka ji to saboda tsaurin kai irin nasu sai suka ce yanzu a suke so Allah ya fito su ban shi saboda ka zancen da suka ji magana da suka ji ba ta gamsar da su ba saboda ka Allah ya shi fito su ban shi kun gane ko afata tama'una an yi minu lakum wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di a kaluhu wa ya alamu haka Allah ya rutula ya haka tun labarin su ci wani mutane za ku tsammani su amince da ku ko sayar da ku mutane ne waɗanda wasu gungun jama'a daga cikin sun kasance sun ji maganar Allah amma sai su rikon maganar Allah su ba haka Allah ce kuma sun gane sun fahimta amma su karkata da zancen kun gane ko a wani wuri cewa aluka ahlul kitabi an tuna tunzila alaihim min as-sama'i aya yace faqad sa'alu Musa akbara min zalika wa qalu arina Allah jahara ce wa'annan ahlul kitabi suna cewa wai ka sauka musu aya daga sama kai annabi wai ba za su imani da kai ba sai ka sauka musu wata aya wata mu'jiza daga sama baro a rusun ganta sannan sai da kai sai ka kyale wa'annan mutane malam faqad sa'alu Musa akbar min zalika annabin Allah annabin su annabi Musa alaihi salatu wa salamu da zamani da su sun tambaye shi abin da yake wannan hadari sun tambaye shi abin da yake wannan girma su kai yanzu suna cewa ka sauka musu da mu'jiza ne amma su da suka yi zamani da annabi Musa alaihi suka ga masa ba za su yi imani da annabi Musa <clears throat> bayan sun jinsa Allah ba zai suka ga masa wa kalu arina Allah jahara suka ce annabi Musa nuna mana Allah bai ne shi Allah ya fito kenan ko shi Allah ya fito mu ganshi ba zan magana shi ba ta gamsar da mu ba <clears throat> magana shi da muka ji kenan ba ta gamsar da mu saboda kai bayyana mu ganshi saboda ka shi yasa tsawar ta kama su wa akhadhatuhum sa'iqatu bi zulmihim to wannan shine almuhimmu annabi Musa muka ce ya ji maganar Allah bal wa'annan gungun banu Isra'ila ma sun ji sun ji maganar Allah don haka wannan yana tabbatar maka da cewa tabbas Allah yana magana Qur'ani magana Allah kun fahimta ko to wannan shine abin da ya faɗi shi wannan fakara to eh, eh, sai sharhin da zamu shiga Eh, la'alla idan Allah ya ramuwa ku mai zuwa wanda wannan sharhi ya buɗe shi da cewa al-lugha ko a cikin lugha din bai ambaci kuma dan yana gani kamar babu wasu bakin kalmomi sai shiga cikin sharhi cewa a sharhu wa kullu zalika ko wa kullu zalika ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من كلام قالوه نام زنشن da su suka wada kenan Au ma hakahu Allah ta'ala an fir'auna wa iblisa min jinsi qawli fir'auna ana rabbukum al'ala au qawli iblis ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini وكذلك كلام الأمم التي كذبت رسلها وما ردوا على رسلهم كل ذلك مما حكاه الله تعالى إخبارا عنهم duka wannan daga cikin abin da Allah ya hakaito shi ya kaito shi ne ba da labari game da su amma wa kalamuhu ta'ala ghairu makhluq kun gane ko yanzu wannan shine sharhin da yayi game da wannan fakara da makaranta yanzu wanda wala Allah shi zamu duba a darasi mai zuwa khulasar dai abin da ke cikin wannan magana jama'a shine muka ce mas'alar alqawlu fil qur'an shine cewa kawai a matsayinka na ahlus sunna mai biyan tafarkin as-salafus salih ka yarda da cewa alqur'ani maganan Allah ne ina fatan gani idan maganan Allah ne kuma sifar Allah ne ko ba haka ba zaman shi sifar Allah ya hukumta a ce da kai ba kwaruwa yi ba wato ba wani abu ne wanda za a cewa can da babu shi daga baya ne aka same shi ba da kasar zatin Allah azaliyun ne dukkan sibofinsa azaliya ne daga cikinsu kuma akwai magana ina fatan gani saboda ka ba daga baya faru ba ba halittar shi akai ina fatan gani amma muka ce kuma rakakawa cikin faɗa da wannan matsala da auna ta da mizani na hankali da mizani na falsafa wanda bai kamata mutane su rutsa cikin shi ba ina fatan gani don ina tabbatar muku irin wannan shi ya batar da kungiyoyi da ka ji an ce sun bar tafarkin alu suna kuma ci duk lokacin da mutum zai ce wai duk lokacin da ya ci karo da nasti ce wa kallama Allah Musa ta kalima kace to yanzu naji wannan amma sai na auna shi da hankali duk lokacin da mutum ya sa wannan shine tafarkin sa shine uslumin sa shine manhajin sa to gaba ɗaya zai bata a rayuwarsa sannan tafarkin da yake kan shi zai bambanta tafarkin sabon annabi zai bambanta tafarkin magabata na gari ina fata gani saboda ka kawai ya ishi mutum ya tsaya a inda sabon annabi suka tsaya annabi ya koyar da su sannan ina wa fada shi kenan kawai duk abin da ya hudu ya duk abin da ya gaya musu imani da shi kenan aka kun gane ko babu wani dalili kuma kamar da kuka sani a shari'a ko a qur'ani ko a hadisi a ce idan annabi ya ce maka kaza ko qur'ani ce kaza to zu kai ba za ka yi mana da sai ka ce da ni ai babu wani, ko akwai shi babu wannan gaskiya Ban imani mutum ma ba zai cika ba kun gane ko sai ya samu wato sallamawa da hukuncin annabi da abinda annabi ya zo da shi falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan مما ma qadayta تسليما اه اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمينا an yaqulu samina wa باب شر kawai amma babu بك cewa an ga maka ce to don ni to zaka duk lokacin da mutum ya daukan man kanshi uslubin amfani da manhajin cewa duk nasin da aka masa ce don ni sai ce to hankali bai don ni tabbatar maka ya kama hanyar kuma wallahi ya kama hanyar barin tafarkin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kare to wannan shine wallahu ta'ala alam kamar ce wannan abubuwan ana dan ishara zuwa gare su ne bisa ga barura saboda dai raddi akan eh, abubuwan da ake rubuta cikin falsafa kuma wanda ya yaɗu nan cikin baka ba ahlus sunna ba su da bukatan wannan gaskiya ba su da bukatan wannan kawai za su kana sa abin da ya tabbata ga nasi ne su wuce shi kenan mm. Allah ya samu dace na'am